وسبحوه بكرة وأصيلا كما shi ta hanyar yi masa tasbihi cewa الله da hailala a farkon yini da ƙarshensa saboda falalar waɗannan lokutan.